Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kumasi da ke kasar Ghana. Su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Laraba uku ga watan Oktoba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC da da safina tusa da dangi da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labaran. Wata babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Amurka da ta ɗage takunkumin da ta ɗora wa ƙasar Iran. Kayayyakin taimakon gaggawa a hankali a hankali suna isa tsibirin Sulawesi da ke ƙasar Indonesia ta tsakiya, wanda girgizar ƙasa da guguwar tsunami suka yi wa barna. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya bayyana wa murya Amurka yadda hukumar EFCC da hukumomin tsaro a Najeriya suka haɗa ƙarfi don hukunta duk wanda aka samu da sayar ko sayan ƙuri'arsa. To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa uwar jam'iyyar APC ta Najeriya mai mulki a Najeriya ta tabbatar da zaben jihar Legas da ake ta takaddama a kai. There was no election, not even accreditation. I mean, coach where I was yesterday. Ya ce ko kaɗan ba a gudanar da wannan zaɓe ba a inda na sa ido. har kuma a jamhuriyar kamaru wasu 'yan kasan ne suka bayyana takaicinsu na hana kasashen turai shiga kasar domin sa ido a zaben da za a yi a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu game da hana wato kungiyoyi su zo su samu su kasance su ma sun jefa idan su domin ganin cewa an yi adalci gaskiya wannan ba adalci to haka kuma za mu kawo muku rahoto akan rikicin da ya barke a jihar zamfara sakamakon zaben tsayar da dan takarar gwamna sai kuma shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Wata babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Amurka da ta ɗage takunkumin da ta ɗora wa ƙasar Iran waɗanda suka danganci magunguna abinci da ƙarafunan gyaran jirgi a wani mataki na baya-bayan nan a shari'a akan matakan da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauka akan ƙasar a farkon wannan shekarar. Iran ta kai kukanta gaban kotun ƙasa da ƙasa akan wannan mataki na Amurka na sake ƙaƙaba mata takunkumi wanda a da aka ɗage a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ya ta ƙa'idar yarjejeniyar shekarar 1955 da aka ƙulla tsakanin Amurka da Iran. kotun a hukuncin da ta yanke a yau laraba ta ce takunkumin amurka akan iran zai iya kawo hadari ga kariyar jiragen sama a iran sannan kuma matakan da suka shafi kayayyakin abinci da magunguna da kayayyakin asibiti na iya kawo illa ga lafiyar jama'ar iran hukuncin ya umarci amurka da a dole ta kowace irin hanya da ta zaba ta cire duk wata matsala da za ta shafi shigar da waɗannan kayayyakin cikin ƙasar iran kayayyakin taimakon gaggawa a hankali a hankali suna isa tsibirin sulawesi da ke kasar indonesia ta tsakiya wanda girgizar kasa da guguwar tsunami suka yi wa barna suka kuma kashe fiye da mutane 1,400 Shugaba Joko Widodo ya ziyarci ma'aikatan gaggawa a garin Palu wanda girgizar kasar ta fi yi wa illa a yau Laraba wanda shine ziyararsa ta biyu tun lokacin da bala'in ya faru. Mazauna garin su nuna bacin ransu akan tsaikon gwamnati wajen kawo gudunmuwa akan wannan iftila'i da ya shafe su wanda ya sanadiyar mutane suna balla shaguna suna satar abincin da za su ci tsabtataccen ruwan sha da sauran kayan masarufi. Shugaba Widodo ya ba da umarnin ansar taimako da kasashen Itari zuwa ga sulawesi ministan tsaro wiranto wanda shugaban ya nada da ya lura da rarraba taimako ga waɗanda ibtila'in ya fada bawa a ƙarƙashin ikon mataimakin shugaba Jusuf kalla ya bayyana a wani taron gaggawa jiya talata cewa ya samu taimakon jiragen sama daga wasu ƙasashe. Lokacin zaɓe yana karatowa a Najeriya, a saboda haka ne hukumomin tsaro a Najeriya tare da hukumar EFCC suka haɗa ƙarfi domin hukunta duk wanda aka samu da laifin saye ko kuma sayar da ƙuri'arsa. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu shi ya bayyana haka a wata hira a lokacin da ya rako shugaba Buhari halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. A to ai already yanzu abin da aka yi a ma mun yi monitoring irin unusual transaction da aka yi aka yi mubi ma gudun kudade lokacin wannan election last week da week din nan so but um, uh, in mun koma gida zan fito muku da detail din kudi da aka yi muna monitoring kuma za mu tsaye da wannan abu eh to kuna monitoring din ina so kuma kin san kin tuna eh, eh, da mai uh, karba da mhm. mai bayarwa duk suna ciki To a saboda haka kuna aiki ne da wasu hukumomi ko ko? Muna aiki da the law enforcement agency kamar police because mu ba mu da ah, ba mu da yawan da za mu yi wannan abin amma mu yawan da muke da shi za mu san kobo ɗayan aka cire account za mu sani through banking transaction to muna nan za mu expose nasu kawai amma in a ce action da ya faru a nan polling booth to muna haɗa kai da 'yan sanda cewa duk abin da akwai kisan su um, suna da nauyin wannan prosecution din ba za mu haɗa kai mu ga yadda za mu yi aiki amma muna monitoring all the movement na kudaje. Ƙungiyar agaji sun koka a kan shawarar ƙasar Burundi ta yanke dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu na taimako duk da ƙorafin da ke da akwai na cin zarafin bil'adama da ke da kwai a ƙasar. Wannan mataki da Majalisar Tsaron ƙasar ta ɗauka na tsaida ƙungiyoyin wanda suka hada da Doctors Without Borders da kuma Catholic Relief Services wanda dukkansu suna bayar da taimakon jinya ga mutanen da ke matukar buƙatar taimakon a ƙasar. tashe-tashen hankulan siyasa sun andabi kasar burundi tun shekarar 2015 a lokacin da shugaba pierre kurunziza ya ba da sanarwar sake neman zaɓe karo na uku inda ya kunnen uwar shegu da masu suka da suke cewa kundin tsarin mulkin wa'adi biyu ya bashi tun daga lokacin jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki suke auna 'yan adawa da waɗanda suke zaton masu hamayya ne da kame ko fyaɗe azabtarwa da kashe su a cewar ƙungiyar human rights watch labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka millennia Trump ta ci gaba da ziyarar mako guda da ta kai wa wasu ƙasashen Afirka a yau Laraba. Mrs. Trump ta raba barguna da kayayyakin wasa ga jarirai da iyayensu a wata asibiti da ke babban birnin Ghana ta Accra, jim kaɗan bayan isar ta jiya talata. uwar gida millennia za ta yi amfani da ziyartarta a kasashen ghana malawi kenya da masar don faɗaɗa da kuma inganta shirinta mai taken ka zamo gwarzo a duk abin da ka sa a gaba dabarar da zai mai da hankali akan inganta rayuwar ƙananan yara da lafiyarsu gwamnatin trump ta buƙaci a rage shirye-shiryen taimakon jin kai da amurka ke yi a nahiyar afirka a kasafin kuɗin da ta gabatar to amma majalisar dokokin amurka ta hana aiwatar da wannan mataki. Safi na tusa da Sodan kenan kuka saurara da cikakkun labaran duniya. to bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoton tabbatar da zaben tsayar da ɗan takarar gwamnan jihar Legas wanda aka yi ta gutsurtsoma a kansa. Ga baban Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tun da farko dai a jiya mr clement eberi ya bayyana cewa kwamitinsa bata san da zaben da aka gudanar a jiyan ba inda ya bayyana dage zaben to sai dai kuma faɗin haka ke da wuya shugaban jam'iyyar iyar apc na ƙasa adams oshomale bayan ya gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa jam'iyyar apc ta amince da zaben da aka gudanar a jiya a jihar ta lagos bayan wannan ne kuma shugaban jam'iyyar a jihar lagos mr tunde ba alogon ya sanar da cewa mr jide sanwo olu shine ya lashe wannan zaɓe gade mr clement eberi da sakamakon zaben da bakinsa gwamna hakimu mumi abu da 72,900 72,901 votes. The other aspirant, Babajide sanwo scored 970,851 votes. Ebere ya bayyana cewa a kuma an bode da ke zama gwamna mai ci a yanzu ya samu kuri'u 72,901 a inda kuma dan takara Jide Sanwo ya lashe wannan zaɓe da kuri'u 970,851 to sai dai kuma tuni bangaren gwamna a kuma bode suka musanta cewa an gudanar da zaɓe a dukkanin shoyin jihar ta lagos kamar da ɗaya daga cikin wakilan shi ya shaidawa 'yan jaridu mai suna tunde bank antoni i was ya ce ko kaɗan ba a gudanar da wannan zaɓe ba a inda na sa ido kuma akwai shaidu ta bidiyo da ke nuna hakan don kuma ana son da demokaradiyya ne kamata yi a yi demokaradiyya na gaskiya lamarin nan ya wuce gaban an bode abu ne na mutanen jihar Legas kuma kamata yi a mutunta wanda suka zaɓa. Abin da yanzu ba a sani ba dai shine ko gwamna a kunme an bode zai ɗauka ƙara game da sakamakon wannan zaɓe ko kuma zai fice daga jam'iyyar APC kamar yadda ake raɗe-raɗin zai yi to sai dai kuma wata majiya mai tushe ta kusa da majalisar dokokin gwamnonin jihar Legas wanda tun farko suka kada ƙuri'ar kin kauna gare shi tare da goyon bayan Jide Sanwo Olu na cewa muddin gwamnan na jihar Legas ya yi gigin barin jam'iyyar ta APC ko ɗaukar ƙara to la shakka za su ɗauki matakin tsige shi daga kan mukaminsa. Babin Yarci Firin, Murai Amurka daga Legas. yanzu dai akan zaben fidda dan takarar gwamna amma wannan karan a jihar Zamfara inda rikici ya barke sakamakon wannan zaben. Ga Murtala Faruk Sanyina da karin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar jamhuriyar Kamaru, Elekan ko Election Cameroon ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a gudanar da zaben ranar bakwai ga watan Oktoba 2018 ɗin nan. Jami'in. har kawo yanzu ba a soma gudanar da zaben fitar da gwani ba na gwamna na jam'iyyar apc a jihar zamfara bayan dagewa ana koma shata gudanar da shi har sau uku jihar ta zamfara dai yana daga cikin jihohin da uwar jam'iyyar ta kasa ta shata gudanar da zaben na fidda dan takara ta hanyar yar tinke sakamakon zafafar takaddama tsakanin yan takara takwas da suka kira kansu g8 da kuma wani dan takara da suke da awar yana tare da goyon bayan gwamnatin jihar duk da yake an sake shata gudanar da zaben a yau to amma hakan bai samu ba sakamakon matsalar karancin takardun jefa kuri'a ga dubun dubatar 'yan jam'iyyar da suka kwashe tsawon kwanaki uku suna dankare a cibiyoyin zaɓe a jihar haliru magami wani mazaunin jihar zamfara ne ya kuma yi min bayanin yadda lamarin yake a yankunan su ko ina da karamin hukumar zaka ji an ba da balin paper dubu biyu dubu uku mutane sun yadda su kuma a raba ta sun ce sai an ciko kayan nan ba su yadda saboda suna ganin wani tsari ne na gwamnati na mutanen da suka so su yi zaɓe abin gudu tiya gas kawai aka halba ma mata rikici kawai ake zaɓen nan ba zai yi ba gaskiya maru an fara rikici ya yawa har yanzu mazaɓin maru kusan mazaɓa hudu da annan yankin mu irin ɗan sadau ɗan gulbi dindin duk ba a fara ba to sai dai kuma a cewar jam'iyyar apc ta jihar tuni da aka shawo kan wannan matsala kuma za a so mazaɓen nan da sawo'i biyu masu zuwa a ta bakin sakataren ta na watsa labarai sama'ila sarkin fawa dama abin da problem na shi dama akwai block paper wanda an ka aiko daga abuja su bullet paper din nan is not enough ci kowace gama bullet paper din nan babu in ko wani kowace gama babu in cika to daga baya an a koma aka mai da gani abuja suka ba da umarni cewa a uh, aji bullet paper a zo jama'a da a cikin rijistar jam'iyya a kina kira su kato bayan kato a yi zaɓe su in Allah ya so yanzu haka ko kowace kowace gama da kowace wata. jama'a suna nan tsaye suna jira kuma ba su gudu su cigaba yau za a yi zaɓe yau za a gama insha Allah. rahotanni na nuni da cewa a wurare da dama jama'a sun nuna rashin amincewa da adadin yawan ƙuri'un da aka aika a yankunan su lamarin da yasa aka gudanar da zanga-zanga a wasu guraren murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria. To da fatan za a gafarce mu na jin rahoton jamhuriyar Kamaru yanzu ga rahoton jamhuriyar Kamaru inda hukumar zaben kasan ta ce ta shirya tsaf domin zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa. Duk da yake a hana masu sa ido da kasashen turai zuwa domin aikin sa ido abinda wasu 'yan kasar suka ce bai dace ba ga mama awal garba da karin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar jamhuriyar Kamaru, Elekan ko Election kamarun ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a gudanar da zaɓen ranar bakwai ga watan Oktoba 2018 ɗin nan. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan, Mr. Zakari Muhammadu ya yi mini ƙarin haske kan gudanar da zaɓen. wannan wannan luwa tana faɗa mu kaman da eh, kamar wato kidaya zaɓe a ranar eh, da yamma daga karfe shida in an tsayar da an rufe duk bayron zaɓe ake kidayawa mu kidaya muna da wato kwana biyu kafin mu tura ma commission wato commission na eh, departmental kamar da ake faɗa a harshen a faransance suna da sati biyu bayan zaɓe sosai sosai duk wanda yake da tunanin cewa a gurin zaɓe ba yi adalci ba yana da yana da yana da yancin ya rubuta munu wato ya faɗi ya kawo kukan shi ko kuma ya kai ma, ma, ma ya kai kotu ya kai kukan shi na kuma dole ne a hangi kukan nashi a duba a gani menene shige ko eh, eh, abin da ya shige in za ta iya ta sa ko a sake zaɓe a wannan wurin in ko kuma a kawo ne wata wato hanyar gyara. Ko da yake 'yan takarkari guda tara ne suke neman kujerar shugaban kasar cikin su hada shugaba biya mai shekaru 86 da haihuwa a duniya kuma ya kwashe shekaru 36 yana gudanar da mulkinsa a kasar ta jamhuriyar kamaru a halin yanzu kuma yana buƙatar waɗansu ƙarin shekaru bakwai domin ci gaba da shugabancin. Ɗaya daga cikin shugabannin fararen hula na ƙasar jamhuriyar kamaru Alhaji Musa Useni ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda shugaba biya ya haramta wa masu sanya idanu na ƙasashen nahiyar Turai shigowa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma ya amince da masu sanya idanu na ƙungiyar nahiyar Afirka. To a sakamakon haka ne muke ganin cewa yin faɗin wannan abin da shugaba Paul Biya yana daga cikin wato rashin adalci mu kuma mu ji daɗin wannan ba. Abin da ya hana mu jin daɗin wannan kuma shine ya kamata ne a ba ma kowa wato dama wanda yake da dalili da zai zo ya bada nashi gudunmawa domin tabbatar da adalcin wannan abin ɗaya eh, ya zama da cewa kowa ya halarci wannan filin to a gaskiya al'amari yin haka da shugaba ya yi game da hana wato kungiyoyi su zo su samu su kasance su ma sun jefa idan su domin ganin cewa an yi adalci gaskiya wannan ba adalci ba mu kuma in Allah ya yarda mun ɗauka wato an mun yi shi a rubuce muna jira mu ga abin da zai bayar domin yana daga cikin abubuwan da suke kawo tikas a cikin wato kasashe domin an so yin haka to akwai wasu kishin kishin amma Allah da ya kiyaye. Eh wato zai kawo babban matsala domin za su ce a bani wanda aka riga aka shirya ta tun fil azal wato yana nuna cewa an nuna ba za a yi adalci ba shi ya sa aka hana su zuwa zai kawo matsala kam wato matsawammar wato diplomatic matsala wato na harkar kasa da kasa eh, zai kawo matsaloli da dama amma muna tsammanin cewa muna roƙon Allah da kuma ƙungiyoyi na Afirka da ya ba ma dama da zo su sa nasu hannaye a ciki to su yi adalci kada su yi yanda aka yi makaddafi. wato kasance ne 'yan kallo ba su tsina na komai a ciki. Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Talaka ka kuka a kuri'ar ka ka To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Abdulrahman Dan Idi Kotoko ɗan asalin Ghana amma mazauni kasar Birtaniya. Yawwa Abdurrahman na ce da wannan bayani da kake mana kenan muna iya cewa aiki ba wahalar samu ko koya kenan. Kwarai in dai ka tashi sai za ka samu. Za ka samu. Ka ce ana so a kawo irin tsarin Afirka. Amma dai ba a riga an kawo ba sai ka san wani ba yanzu nan. Har zuwa yanzu nan ba sai ka san wani ba inda kana takarda za ka iya samu. Eh, to sai in ce wasu laren domin duk wani kamfani da bakakenmu ne shugabannin wannan kamfanin in ka je ko akwai aiki akan ce maka babu. Wai me yasa? Allah ka dai sani. Amma in kai ka adani da wani da yake ni ne shugaba ya ce mini ga wane yana bukatan aiki ko ba aiki zan samu mishi masayi wajen aiki zan samu mai aiki. Ni na ce abin da ke tafiya a farka muna son mu kawo shi nan kasan. amma ainihin dai su sulare fararen fata su ba su san wannan ba. To, to Abdurrahman ya kaga aiki a, a ƙasar Ingila da gida Ghana? Aiki Ingila na da wahala. Wahala dai aiki Ingila na da wahala don kusan eh, kwarai. Dalili shine lokacinka na farko baka wasa da lokacinka. in kana so ma aiki misali karfe goma ne mm. dududu in kayi leti bai wuce minti biyar ba goma su ne eh goma na goma karfe goma da safe ko da yamma dai misali dududu in kayi leti bai wuce minti biyar ba to in ya wuce minti biyar to cikin kudinka za a fitar minti goma sha biyar to dai amma amma gida gane fa a gida a gane ai kusan sai lokacin da kaga dama don ni kamar sana'an da na yi sai in ce wannan ya ke cewa aiki ne na kaina mm. eh. wane irin aiki eh, ai sirfani na yi a ghana mm. eh. to banda na lokaci sai kuma me ne ne bambancin su na daya kenan na biyu baka da wani huzurin da zai sa ka ce baka zuwa aiki ko rashin lahiya sai dai in rashin lafiyan ya yi sanani in kuma ka je asibiti ya kamata ka zo musu takardu da ke nuna ai rashin lafiya ne in ka zo da shi ba kuma to an baka first letter warning letter ya faru na biyu an baka warning letter na biyu na uku an kira ka disciplinary na hudu to kai da kanka ka san makomanka ka rasa aikinka kenan sai dai ka je neman wani sai dai ka je neman wani to eh. saboda haka eh, lahiyanka shine jarinka lahiyanka shine jarinka ko kana so ba ka so ya kamata ka kokarta sai ka ga mutum yana nan gashi nan yana jin kasala ya gaji ga yana dabka paracetamol ya sha magunguna kwayoyi don ya je aiki hmm. domin in baka je ba kai don kanka ka wannan bilsin da zai zo maka ma daga gida da za ka biya ma to har baka je aiki rana dai ba to za ka yi cizon yatsa eh ka ce da farko ka fara aiki ne da takardan wani ana irin ana haka na kafan da takardan wani da da ana haka a da kenan yanzu fa amma yanzu kusan in ba aiki ne da yake mutanenmu na afirka ke gaban wannan aikin ba yanzu bai yiwuwa don ana binciken takardu yanzu tun daga dai mu ce aka fara rikice-rikicen yan iss da sauransu tun hmm. daga wannan lokacin suka fara bincike sai an tabbatar kai ne wa kai ke da takardan tukuna a baka aiki to ya samun ya saukin samun takarda yake a ingila to kamar kan da ce maka kowa da rabon shi hmm, kwarai kowa da rabon shi wani zai zo tsakanin shekara biyu uku ya samu wani na nan kuma ya kai kusan shekara talatin har yanzu yana nan yana nema irin wannan baka takarda to da ya za ka aiki shi na ce wani zai ya baka takarda kai aiki amma har an baka takarda kana aikin shi ma dai wahalan shi na da yawa domin duk ran da wani abu ya faru aka zo bincike ya kamata kai ka buya to dai sai eh, don ba haka ba har an zo an yi bincike aka fahimci ba kai ba ne da kai da mai takardar duka kun gane kuranku kwarai kuwa to Allah ya sauka mun dai magana aiki haka na to ya rayuwa take a kasan turai idan ka kwatanta rayuwa a gida afirka musamman irin a ce shi kanshi samun kuɗi da kashe su da samun abubuwan jin daɗin rayuwa rayuwa akan yi abubuwan jin daɗin rayuwa da sauransu da samun kudi dai koya dai nan in ka tashi kai aiki za ka samu kudi amma misalin jin daɗi dai ni ban ga wani jin daɗin da ke cikin turai ba illa in ran da kai aiki aka biya ka kudin ka to ranar jin daɗin kenan ganin wannan kuɗin shine jin daɗin turai masu a tarbe ma cikin shiri na gaba domin jin bambancin rayuwar turai da gida afirka yanzu amadin bakon namu abdurrahman dan idi kotoko da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakon farko ya fito daga Musa Sala Fataskum da ke unguwar Tandar bayan waya. Salam biyo ya Hausa, siyasa rigar 'yanci. Na fara da wannan karin magana ne domin na jawo hankalin al'ummar mu ta jihar Yobe, musamman iyayenmu mata kada 'yan siyasa su yaudare ku ta hanyar baku sabulu, omo da zannuwa ko kuma taliyar 'yan leda. Tsalle ɗaya dai ake a faɗa rijiya, amma sai ai dubu ba a fito ba. Kamata yayi ku tsaya ku tantance 'yan takarkarar da ke kishin al'ummar mu ta jihar Yobe ba mai kishin aljihunsa ba sai kuma sako na biye wanda ya fito daga malami manya ta kalau birnin kebbi don allah ku mika mana kokenmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata a ba gudu da ya dibi girman allah ya yi mana adalci bi mana haƙƙinmu da alkali nasiru zagga ya kwace mana inda alkali ya kwace mana gidan da muka gada ga mahaifiyarmu ya baiwa 'ya'yan yayanmu ƙarshe muke roƙon allah da ya sa wannan koke ya kai ga kunnen mai girma gwamnan jiharmu mai adalci sanata atiku gudu. Salam murya Amurka na goyon bayan da dokar gwamnatin kasar Nijar ta a kan saka hulan kwano da kuma ɗaura bel ga direbobi da fatan al'ummar kasar Nijar za su ba haɗin kai ga wannan doka sako daga Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa cile ta jihar Bauchin Najeriya sai kuma sako Isu Diyal Faki zaben fidda gwani da ke gudana a sassan jihohin Najeriya muna roƙon Allah ka zaɓa mana jagorori na gari masu kishi da tausayin talakawa amin. sai kuma sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga umar bello madibo wuro birji gombe bypass da magaji alaska tashan magarya kumo salam biyoyi hausa don allah ku ba mu damar mika mu ga mai sauraron ku a koda yaushe wato muhammad ahmad usman tanga makeri wanda allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa allah ya ji kanta da rahama in ta mu tazo allah ya sa mu cika da imani. To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Wata babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Amurka da ta ɗage takunkumin da ta ɗora wa ƙasar Iran waɗanda suka danganci magunguna, abinci da ƙarafunan gyaran jirgi a wani mataki na baya-bayan nan a shari'a akan matakan da gwamnatin shugaba Trump ya ɗauka akan ƙasar a farkon wannan shekarar. Iran ta kai kukanta gaban kotun ƙasa da ƙasa akan wannan mataki na Amurka na sake kakaba mata takunkumi wanda a da aka ɗage a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da yake ta ka'idar yarjejeniyar shekarar 1955 da aka ƙulla tsakanin Amurka da Iran kayayyakin taimakon gaggawa a hankali a hankali suna isa tsibirin sulawesi da ke kasar indonesia ta tsakiya wanda girgizar kasa da guguwar tsunami suka yi wa barna suka kuma kashe fiye da mutane 1,400 lokacin zaɓe yana karatowa a najeriya a saboda haka ne hukumomin tsaro a najeriya tare da hukumar efcc suka haɗa ƙarfi domin hukunta duk wanda aka samu da laifin saye ko kuma sayar da ƙuri'arsa shugaban hukumar efcc ibrahim magu shi ya bayyana haka a wata hira a lokacin da ya rako shugaba buhari halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin agaji sun koka a kan shawarar da ƙasar burundi ta yanke na takatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu na taimako duk da ƙorafin da da ke da akwai na cin zarafin bil'adama da ke da kwai a ƙasar. To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma an jima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi domin kaucewa mallakan makamai a hannun mutane ba bisa ka'ida ba. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Safinatu Sada Sodangi da ta taimaka muka gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu Clan Halas ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa. domin ko ga usman ahmed kabara nan da daula salim sun shirya domin gabatar da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya